da takwas wanda kuma ya daidai da ashirin ga watan biyu miladiya dubu biyu da bakwai a darasinmu na nawa na shida ne a darasinmu na shida cikin wannan littafi الوصية الكبرى هو الرسالة العدوية والنفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى ما لم يجيب وقال الله تعالى في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون فأمرنا سبحانه وتعالى في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش التي لا تجزي لا تجزي صلاة إلا بها وقد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين هم غير المغضوب عليهم كاليهود والضالين كالنصارى malam yana ci gaba da yi mana magana a kan haɗin kan al'umma ta musulmi haɗin kan da za su yi shi a kan sadarkon alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama haɗin da zai haɗa zukatansu su zama abu daya ko da kuwa jikunan su sun rarraba aqidar su ta zama daya ko da kuwa garuruwan su sun rarraba ko da jinsin su daban-daban ne ko da kasashen su daban-daban ne wannan shine haɗin kan da musulunci yake kira a yi malam ya ci gaba da ce mana Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a surar al-fatiha wacce ake cewa ummul kitab jigon al gaba daya wacce take bawa mai karatu shimfiɗa a kan abin da alƙur'ani ta kan ya kunta suratul fatiha Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikinta ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu ta farki madaidaici sirafan lalina an'amta alaihim ta farkin waɗanda kai musu ni'ima ghairin maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba wala dallina ba kuma batattu ba وقد صح كما حديث يا إن جلت عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabin rahma sallallahu alaihi wa sallam annahu qala yana cewa al yahudu maghdubun alaihi yahudawa su ne wanda Allah ya yi musu fushi ya yi fushi da su wan nasara dalluna nasara kuma su ne batattu a wannan guri Allah madaukakin sarki yana kiran al'umma ta musulmi gaba daya ya kuma dora su kan wannan ku a cikin sallolin sa biyar da suke yi za su rufe Allah ya shiryar da su farki madaidaici ya shiryar da su farki madaidaici ya ta farkin nan da cewa shi ne ta tafarkin waɗanda Allah ya yi musu ni'ima tun daga manzanni da annabawa da salihai da siddiqai da sahabbai da tabi'ai waɗanda duk suka bi kan wannan tafarki wannan kuma tafarki shi ne ni'ima duk abin da mutum ya samu matukar ba yana tafiya kan wannan tafarki ba to ba ni'ima ya samu ko ya fi kowa cin moriyar wannan rayuwar ko zai samu duk abin da yake nema yake fata na jin daɗin rayuwar duniya matukar ba akan tafarkin annabawa da salihai sahabbai ba a kan kafarkin su yake rayuwa ba ko ba jin daɗi yake ciki ba duk abin da mutum ya samu shi ya sa za mu ga ƙasashen da suka fi kowa arziki a duniya irin ƙasashen scandinavia irin su sweden ƙasashe ne wanda su suka fi kowa arziki a cikin ƙasashen turai masu ne masu arzikin ƙasashen turai da babu wani wanda yake zaune baya baya samun komai a ƙasar wanda ma ba shi da aiki akwai abin da gwamnati take ba shi duk wata kuma ta ba shi wasu guni ta kula da lafiyarsa ta kula da karatun 'ya'yansa har lokacin da zai samu aiki babu wanda yake zaune yana jiran cin yau da na gobe to amma duk da irin wannan ni'ima ta duniya ta zahiri da suke rayuwa a ciki kididdigar lissafi ta nuna cewa babu inda mutane suke kashe kansu da kansu irin kasar su wato al-intihar ko suicide ba inda ake yin sa irin su kai za ka yi mamaki mutumin da ya tsaye rasa ci na yau da gobe ba bai rasa matsuguni ba ana kula da lafiyarsa ilimin 'ya'yansa to amma da yake sa shi ne kusa kanta sai ka ga kai watakila da ka samu wannan za ka ga ka fi kowa morewa rayuwar ka fi kowa ma kwaɗayi rayuwar ta ga da kai a gara da kai sama da yadda a wato <clears throat> wasu suke samu to amma duk da haka sai mutum ya shiga ɗaki ya rafe kansa ko ya sa wa kansa fetur sa wa kansa wuta ko ya da cikinsa ko ya harba kansa me yake ga wannan saboda wannan ni'ima ce ta zahiri ni'ima ce ta duniya an rasa ni'ima ta zuciya wanda wanda ita ce sa'ada babu ita matukar babu sa'ada kuma babu jin daɗi mutum zai yi ta rayuwa ne a cikin tsohuwa mutum zai yi ta rayuwa ne bai san saboda mu yake rayuwa ba idan rayuwar wannan ta kare gida zai yi saboda an tafi wa Allah an zama ana bauta wa duniya iliya abu mazu a cikin wata wata da ya sa wa suna falaki. ya je ya zauna a tsakar turai asalin sa da mun kirista ne ya gudu daga labanan falauci. ya dace shi ya tafi masar rayuwar ba ta yi masa daɗi a nan ba har ya samu ya haura zuwa amerika ya je ta shiga cikin kama tala ta duniya ya samu abin da bai zai samu ga na rayuwar duniya amma duk da haka sai ga shi shi da kansa yana rubuta irin tsimuwar da yake rayuwa a cikin wannan jiwa ne na shi kifrin wa sara yana cewa jinsu na adiri min aina jinsu wani kada sama shaiki jibtu ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وتأبقى سائرا شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت adiri wani ma za لست adiri لست adiri to ga shi nan ya zo ga shi nan yana rayuwa amma bai sani ba daga ina yayi kuma ina ne shi dai ya ga hanya cutar a gabansa kawai ya sa kafafuwan sai kama bi amma bai san inda za ta kai shi ba ya aka yi zo daga ina yake ina zai je yake bai sani ba ne ne ya sa bai sani ba yake bai sani ba أسائر أنا عن الدرب يسير أنت الآن واقف والدهر يجري لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري لأقائد أنا أم مقود جانا أكيه كوني لكي جانا tafiya nake da kafafuwa na akan wannan hanyar ko ita ce take tafiya ko ka ne da hanyar gaba ɗaya a tsaye muke zamani da yake jan ba a guje yake ni ban sani ba yake wa kanka to me yasa ban sani ba yake ban sani ba me ya ja ki cikin wannan filuwa? amur ya kafir cewa Allah ya kafir cewa Allah don haka rayuwar gaba ɗaya da ke cikinta ba ta zama masa sa'ada ba to hanyar annabawa ita kaɗai ce hanyar da ta ƙunshi ni'ima wani bawan Allah yana cewa lan ya'lamu al-muluk la nahnu fihi la jaladuna alayhi la jaladuna alayhi bisiyar ke da a ce sarakuna sun san irin ni'imar da muke rayuwa mu bayan Allah yayin da muke bauta wa Allah irin ni'ima da kwanciyar hankali da nutsuwa da muke ji a ran da sun san wannan kwanciyar hankali da muke da shi to da sun yi kokowa a kan mu da bulala su ga cewa sun raba mu da abin su sun samu saboda ka ta'ada tana cikin bin Allah ba a cikin dukiya ba ba a cikin yawan 'ya'ya ba ba a cikin mulki ba ba a cikin yawan mabiya ba ko shahara ko wani abu mai kama da wannan duk ba a nan sa'adar suke ba da dama akwai waɗanda suka samu waɗannan abubuwa duka ko mafiya yawancinsu amma suna rayuwa rayuwa mai kunci yadda za ka yi bacci a kan da kake so ka tashi a kan da kake so ba zai iya yin wannan ba ba zai iya bacci ba a kullum sai ya sha kwaya in bai sha kwayar babban cin ba zai zo ba saboda ko a mata allura yana ta tunani me ya samu me ya rasa me za a yi mishi me zai yi to kaga wannan gashi an haɗa an haɗa duniya sai a waje kana ga wani fanko yana ba ta ya yana ba ta bakwar jini alhalin ciki ba komai kwanso ne babu komai zuciyar kawuya babu komai a cikinta to hanyar tafarkin annabawa ita ce tafarkin waɗanda Allah ya yi wa ni'ima wannan ita ce ni'ima ta hakika ghairin maghdubi alaihim ba waɗanda Allah ya yi wa mushi ba su ne yahudawa da waɗanda suka fi irin tafarkin duk wanda ya san gaskiya ya take ta to ya kama tafarki irin da bai yahudi yahudawa bisa ilimi suka yi kafircinsu ba bisa jahilci ba kamar yadda Allah ya ce ya aiko da hujjun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya haifu da abna'ahu sun san shi kamar yadda suka san ya'yan ki amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma da bangare daga cikin su su ne da koyar gaskiya sun san ta suna da yahuda bisa ilimi suke kafirci sun san inda gaskiya ce nasara kuma bisa jahilci to duk wanda ya san gaskiya ya sake ta ya kiminta to ya ɗauki wani kwafi na yahudawa wanda kuma ya yi barna bisa jahilci saboda ya tsayawa ya koya to wannan ya yi kwafi da yahudawa na nasara to wannan aya da ta zo a cikin suratul fatiha manzo Allah shi ya fassara ta da kansa yace al-yahudu maghdubun alayhi wan nasara dalduna yahudawa su ne wanda aka yi bushi sannan nasara su ne tsarki to saboda haka man dalla min hadhihi al-umma an ilmin fa fihi shabahun bil yahudi ومن ضل من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه بالنصارى cikin wannan al'umma duk wanda ya saki hanya ya san kuma ga hanyar da ya kamata ya saki ta to ya kama hanyar yahudu wanda kuma ya ki tsayawa ya san hanyar jahilci ya sa ya kaucewa hanya to wannan kuma ya kama hanyar nasara fa amarana subhanahu wa ta'ala fi ummil kitab a cikin wannan sura wacce ita ce jizon littafi wadda ka san kowane littafi ana masa gabatarwa mukaddima wadda a ciki na rubutun ya kan yi bayanin hanyar da ya rubuta littafi ya yi bayanin irin abin da yake so tattauna a littafi fatiha kamar mashiga ce da abin da ya kunsa alqur'ani kakaf abin da yake magana a kansa kakaf duk abin da za ka ɗauka a cikin qur'ani baya wuce da'irar wannan cikin da'irar tauhidi da'ira ta ta Allah tauhidul asma'i wa sifat tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya sai kuma magana akan waɗanda suka bi tauhidin Allah suka riko da shi suka yi aiki da shi ko kuma magana akan waɗanda suka tsiyarta da tauhidi din da sakamakon waɗannan da sakamakon waɗannan alkur'ani duk abin da yake magana a kansa baya wuce wannan jigo wannan shi ne jigon alkur'ani kaf Ba ka duk abin da za ka gani in ma maganar hukunce hukunce ne to yana da alaƙa ne da tauhidi ana kiran mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah suka yarda da kaɗaicin Allah ga irin yadda ake so su gudanar da rayuwarsu da yadda ayoyin hukunce hukunci sai ka ga suna karewa da bayanin sunayen Allah sami'ul alim ghafurur rahim ala kulli shay'in qadir hakimun alim hakiman alim za ga suna karewa da bagana akan sifofin Allah domin su kansu hukunce hukunce suna da alaka da tauhidul asma'i was sifat ka sani wanda ya sa maka dokokin nan yana ci yana gani kuma mai riko ne mai azaba ne mai kamu ne mai kaza ne saboda haka cewa dokokin nan da ya tsara maka su ya tsara maka saboda shi mai hikima ne ya an kowa hikima ya san inda zai sanya komai a gaya maka hakimun yana da hikima a gaya maka yana ji don ka san cewa abubuwan duk da kake faɗa wanda suka keta dokokin ubangiji yana jinka a gaya maka mai iko ne dan ka san cewa idan ka ka dokar ubangiji yana da ikon da zai kama to haka za ga ayoyin hukunce hukunce suna kare da tauhidul asma'i wa sifat kaga suna komawa ga tauhidi maganar la yana da la Kur'ani, tana koma ga tun tunda a can ne Allah madaukakin sarki yana yake raba mutane biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to ai za ka ga aljanna ko da waɗanda suka zo wa Allah maɗaukakin sarki da tauhidi to ai za su tabbata su ne wanda suka sauke wa hanyar tauhidi saboda haka a gaba ɗaya Qur'ani da yana magana a kan tauhidi ko da ya yi magana a kan tauhidul uluhiyya rububiyya asma'u wa sifat ko ya yi magana a kan sakamakon a waɗanda suka bi tafarkin tauhidi din da sakamakon su ko waɗanda suka bi tafarki mara kyau da sakamakon to idan ka dubi suratul fatiha za ka ga ta haɗa wannan ne gaba ɗaya ta yi bishara zuwa ga wannan zai gaba daya za ga sautanta alhamdulillah rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin duniya gaba daya wanda ya kaji halittarsa kuma yake ba ta rayuwa yake ciyar da ita kaga nan tsayi da rububiyya yake رب العالمين سيالي كوا دا كوا سيالي أجر تقوى دا كوا سيالي سيالي كوا دا كوا كوا غير تدني الله با العالم كله ما سوى الله دقا جنة با الله با دا تدني شين يا عليكي كوا بي كتي قدي يلا دوليا سيالي قدادة دي ولا باكيني كوين ربوبية با فجوا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يرحمه mai tausayi mai tausayi mai jin kai ba irin asma'i wasu fatiya suke ana nuna maka cewa Allah madaukakin sarki ya ce fanci da sufofi masu kyau yana da sunaye sunaye mafiya kyau daga ciki akwai sifa ta rahama suna na rahama kaga tauhidul asma wasu fata sun fito duk inda aka samu suna na ubangiji to karkashin sunan da suka ce yake kunta in ka ce hakimun ya kunshi sifatul hikma rahimun ya kunshi sifatul rahma sami'un ya kunshi sifatul sam kabirun ya kunshi sifa da kudura duk suna a karkashin sa yana fitar sifa ne saboda haka a cikin kalmar ar-rahman ar-rahim akwai suna da kuma tabbatar da da sifa kawai ka ga tawhidul asma'i والصفات يابتو أكرتشن كلمة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لملك ملكي أرانا ساكمك إشارة زوا غرانا لاهرة da abin da zai wakana a cikin cewa duk abin da za a yi ubangiji na ɗaukacin sarki shi yake da mulki a wannan rana shi kuma zai fatan sakanta da kowa duka aikinsa ga tsarari kan ranar lahira ya fito a nan مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كي كأمتي بوتاوة كي كأمتي لبنتي مقنطة فيقول العبادة فيقول الألوهية يا بطوكة كتوانا آية ibada da nau'ukan ta biyu ibada ta jiki da ibada ta zuci akwai ibada da jiki yake yi da kamar sallah kamar azumi kamar aikin haji waɗanda duk ibada ce ta jiki hatta zakka tana iya zama ibada ce domin da jiki ne za ka tattara abin da za ka ɗauka kuma ka bayar da zakka da da ibada ce maliya amma tana da alaƙa da jiki isti'ana neman taimakon ubangiji Allah ka ta Allah ka zuciya zuwa ga Allah cewa shi kadai ne wanda zai yi maka adalci wanda zai taimaka maka wannan ibada ce ta zuciya kaga ibada da dukkan nau'o'in sun fito a ƙarƙashin iyaka na abudu wa iyaka na dukkanin a rayuwar mutum ta addini ta ibada ta kunshi karkashin wannan kalma ta iyaka na abu wa iyaka na sani kuma tsirar mutum a nan duniya da lahira yana karkashin wannan tafarki na iyaka na abu wa iyaka na sani duk wanda ba zai cika wannan sharafi na iyaka na abu wa iyaka na sani mutu wanda ya gama tabewa a rayuwarsa ta duniya da ta lahira sai da za mu ga wasu malaman sun ma ware littafi a kan sharhin wannan kalma iyaka na wa iyaka na sai wannan aya kawai kamar littafin littafin alharawi منازل السائلين في شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين kawai shari'in wannan ayar iyaka na buɗe iyaka na sa'i ya rubuta wani wani da littafi ruwa gaba ɗaya ta sai addini kana da ta'alluki da iyaka na abudu wa iyaka na sa'i ayyukanka na gaskai na ibada su zama dan Allah kake yi haka nan ayyukanka na ibada na zuciya ya zama da Allah ka Allah ka zuciya domin zuciya ba haka zauna haka nan ba idan ya zama na wato ita zuciya tana buƙatar wani abu da za su ta'allaka da shi ba zai yi zuciya su zama ba su da ta'allaki da komai ba in ba ta ta'allaka da tauhidi ba za su ta'allaka da shirka in ba ta ta'allaka da sunna ba za su ta'allaka da bid'a in ba ta ta'allaka da ba'a ba za ta ta'allaka da ma'asiya kafan Allah dole zuciya ta tarace da wani abu domin zuciya wannan shi ne da kamar yadda jiki baya rayuwa sai da abinci to zuciya ba ta iya zama sai da wani abu da za ta rafe da shi idan ka rafe zuciyarka da Allah to wannan kai ne ka gama samun sa'ada zuciyarka ba za ta ɗaure wani abu ba idan kuma ka bar ta baka rafe ya ta da Allah ba to za ta farfako wani abu ta rafe da shi amma ba ta zauna haka nan ba ba za ta zauna haka nan ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ba asbaha wa asbaha fuadu ummi dukan harika in kadat la tusbihi laula rabatna ala qalbiha litakuna min al-mu'minin lokacin da uwar annabi Musa Allah ya umarci ta dauki annabi Musa yana jariri su jefa cikin teku sai wannan abin da Allah ya sa ta din sai ta dawo hankalin ta ya tashi sai zama da zuciyarta ta zama farigan babu tunanin komai na ubangiji a zuciyar shi annabi in da ta tufidi ta kusa ma ta fito ta ta da abin da ya faru ba. wanda ya ta tona asirin kuma filantin da ake saboda zuciyar a lokacin babu tunanin ubangiji tunanin annabi musa kawai suke yi sai yasa Allah ya kira ta ba إن كانت لتبدي لولا أن ربطنا على قلبها بعد أن أولى أول ذكر بقى دم بإيمان لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين in babu imani wani abu ne zai shiga kuma ya ba أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فزاد فقلبا خاليا فتمكن soyayya ta ta zo min kafin san wani abu soyayya sai ta samu zuciyar farau ba komai a ciki sai ta riga ta samu wurin zama kashin shimfiɗa a ciki idan babu komai wani abin ya zo shi nan, sai ya samu kafar kafar zama a cikin zuciya shi yasa ake cewa duk zuciya tana buƙatar a ciyar da ita da'ar ubangiji da ubangiji ta'alluki da ubangiji idan babu wannan to za ta yi ta'alluki ne da wani Allah in ka ga cewa zuciyarka tana ta'alluki da wani Allah ka tabbata babu tauhidi a ciki ko tauhidin da yake ciki ya yi amma matukar ya samu gindin zama to babu kuma abin da zuciyarka za ta allaka da shi ba Allah za mu ga iyaka na budu wa iyaka na in ka kunshi bangarorin biyu duka da ibada ibada ta da kai al-ibadatu zahira al-a'malu zahira da kuma a'malul qulub sune na da kai irin isti'ana duk to shi ne kuma sai Allah yake ga mana eh na siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici ka nuna mana tafarki madaidaici Allah ya nuna musulmi su yi wannan addu'a su roƙi Allah ya dora su kan tafarki madaidaici tafarkin suwa allazina an'amta alaihim waɗanda kai musu ni'ima kaga waɗannan su ne suka rike tauhidin da ubangiji ya zo da shi Allah ya musu nima kaga ishara zuwa ga mutanen kwarai sun da annabawa da salihai da siddiqai da shuhada da duk waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba sun shiga ƙarƙashin allazi da an'amta alaihi bada shara ne zuwa ga wannan babu غير المغضوب عليهم ولا الضالين إشارة لزيادة دكا ولا دكا تابعة فبرك التوحيد كذا سورة بعد إن بتدوني هي مريشة كل دكاي الدعاء كما يقول الله ينونا مكة تتركي بدر بشي ينونا مكة تتركي مدى الله ينونا مدى sai surar da ta biyo baya alif labis zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin ana gaya baka cewa to idan kana neman shiriya a cikin wannan littafi za ka same shi shi ne shiriyar da babu ko kwanto a cikinta kuma duk waɗanda suka rike sun rike garkuwa da za ta kare su a rayuwar duniya da lafiya kana gama fatiha sai ansar roƙonka ya zo ka roƙi a baka shiriya ko ko ga shiriyar na a cikin wannan alƙur'ani saboda haka za mu ga fatiha din ta kunshi duk abin da alqur'ani ke yi bayanin shiriyar da kade la salata liman lam yaqra fiha bi ummil kitab wallahi babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a ciki ba وقد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم أتكون ولا السيرة لك كثير من تألم أو كثير يا أمر كيم نروتي يشير بك تفلكي بديتك صراط الذين أنعم الله عليهم تفركوا وأن الله يرضى من النبيين daga cikin annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da nagargarun mutane alladina hum ghayrul maghdubi alaihim ba waɗanda Allah ya yi hushi ba wala dhalina ba kuma batattu ba wa ghayrul maghdubi alaihim kal yahud ba waɗanda Allah ya yi wa kun shi ba kamar yahudawa wa dalila ba kuma batattu ba kan nasara kamar nasara ibn ke ya ce gaba da cewa wa hada as-sirat mustaqim huwa din Allah al-mahd wa huwa ma fi kitabillah wa huwa as-sunnah fa inna sunnata السنة المحضة هي دين الإسلام المحض فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواه أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه قال ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ألا وهي الجماعة وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابه فهذه الفرقة فهذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هي وسط في النحل كما أن كما أن ملة الإسلام وسط في الملل ابن تيمية يأتي وهذا الصراط المستقيم وانا في تفريق مدينة في كلمة أبي الدليل في ne zai ba kara انت ya kara da ce maka bayani ita ce addinin Allah tsantsa in an ce tsantsa babu gaure babu tsofane na shirka babu tsofane na bid'a waɗannan su suka fi komai cutar addini shirka da bid'a ma'asiya saban Allah bayan su yake duk wata ma'asiya bayan bid'a bid'a ta fi zama matsala ta fi zama haɗari ga addinin musulunci sama da safan Allah ma'asiya duk wanda yake ma'asiya a kankin kansa ya san sabo yake wani za a yi masa wa'azi jikinsa ya mutu wani daga nan ya daina wani ya yi ta kuka ko da zai koma shi gaba da tafargalinsa amma dai zai ji dai a jikinsa cewa ba ya kyauta abin da yake ba daidai ke. wannan mai ma'asiya kenan da haka akwai rajai yau da gobe wata rana sai ce kai abin nan fa yayi yawa wasu ko da kansu ma sun ba yawa kai abin nan fa da muke yi fa ka to nan fa wani har yawa ya kamata mu sassauta shi da kansa amma wanda yake yin bid'a fa shi ba addini yake yi da yi rigima zai yi da kai ku je gaban 'yan sanda ku je kotu ku je gaban sarki ko ina za ku je da yana jin addini yake kai kake so ka bata masa addini ka hana shi addini wanda yake jin abin da yake yi addini yake yi kina tunani ma yake yi Allah yana nan yana kamar sa tsagadin lada da sakamako a ranar gobe kiyama kawai ya ga an ce ga sakamakon irin aikin da kake kai a duniya din wurin nan da kake ba shi ba gani da bid'a ga sakamakon sa har ma yana jin wani wurin da ake gasai ne in ya yana ma cin ya nufin da cin ne in ba yana sa ya shiga cin ya masa lada akwai gasarin zikiri yi gasarin zikiri wato sai kana yin shi kana hada da saban Allah saboda in kana yin shi ba ka saban Allah ya ɗan cikin ya abin da zai cinye to ladan ka zai dawo da fara to mutumin da yake ganin shi abubuwan da yake ba har ya yi ba ya kuma za ka zo ka ci da shi abin da zai ke jina an ce da shi shiga duk wannan tafarki in ka kama wannan tarifar Allah bincike maka aljanna Allah bincike zuriyarka da ƴaƴanka da jikokinka duk an lamince muku ma'ana banan an muku wato confirm an ba ku garanti ba ganar kai ka ji wani tsantsan kawai ka tafi ka rayu gaba ga isar ta tsaye abinda zai hada ka shiga aljanna kawai mutuwa to kana jin irin wannan me mutum ne ba zai yi ba aka iya kawai kawai shi ya lamince wannan kamar duk muna ta karantawa yana da rubuce ba a fito a faɗa ba a karanta mutane duk da dai za a san yi ta karantawa kana kan a Kano ana zuwa a karanta ya kuka farida ana bayanin falalar tarika jami'a. a ciki akwai wannan magana cewa wanda ya karɓe ta Allah a shehu ya lalace mata aljanna da shi da zuriyarsa gaba ɗaya ana tafsir da wannan a zai a shiga kama yanzu ba a karantawa saboda mutane kan su ya waye ba a karanta wannan kuma da ban su ma suna cewa irin waɗannan taɓar gazar sirri ne ba kowa ake faɗa ba wa rubba jawharin ilmin lau abu lau abu ubihi la qila li anta min man ta'budu al-wasal ولا أحل رجال مسلمون دم ولا يرون أقبح ما يأتونه حسنا. وأنا بس في رب جوهر علم ilimin da yake gwal a galai da zan fito in bayyana shi ilimi ne kwal ilimi amma da zan bayyana shi mutane ba su gani ba na tsina ne an ta min man ya'budu al sana da su ka wannan ko ba wuce yake bota ne su da kansu suke faɗa wannan wala a ahalla musulmi na jami ga wasu mutane musulmi sun su kai wani jini da ya halatta ya rikta ya rauna aka ba a maya sai da wai abin da suke yi in nan mummuna suke a na ya halatta saboda gwalagwalan ilimin nan suna ganin a abu to a ciki na ga wasu wasiki da cewa sirri ne la yu inda al-mahdubi ba a bayyana shi a gaban mahdubai waɗanda aka yi su hamaki ba za su hango abin ba ba a bayyana shi sai wanda suka yi wusuli suka kai kasa to irin wanda zai rika addini da irin wannan irin zai rika bid'a da irin wannan siga hakan shi ya koyi yallana ba ku ta ba ka tara da shi yana ga kai ne fatacce kana da shi ne fatacce to shi da ibn taymiya yake cewa huwa dinullahi al-bahr tafarkin Allah madaidaiti shine addinin Allah danta وهو ما في كتاب الله شنو هذا اللي في القرآن وهو السنة والجماعة كما شنو السنة في إيه شنو الجماعة جماعة تعبدين ضروري سنة كان حبيت تابعين تابع التابعين الأئمة الأربعة وغيره من أئمة المسلمين هذا نجد جماعة وأنا بيوتي في so في tafarkin jama'a shi ne ya sa cikin wannan jama'ar zunubi in ya bi na ɗan ko shi kaɗai ne a garin to shi jama'a an tabbayar min mubarak waye jama'a zamanin ke yake abu hamza ta sukari sai faɗi wani ɗalibin allah na gargare ke shi shi kaɗai fa mai ibrahim ta da ummatan ummatan annabi ibrahim shi kaɗai allah ya masa sai al'umma da haka abin ba wai magana ce a garin ko waɗanda suka fi ku yawa su ne jama'ar ba ko da barna ciki to in ka ce mai mafi yawa su ne jama'a akwai inda za ka je ko ba ba musulmi sai ɗan ɗaiɗaiku su su ne musulmi to su ma sun bar jama'a sun ke nan a jama'a su ne waɗanda suka ɗora kafafun su kan gaskiya ko mutum ɗaya ne fa inna sunnatal mahda in mutum ya ce an ɓar sunna هي دين الإسلام المحض في تشكيل أو ترى الدين المسلم أنت الدين المسلم tafi sunna an ta ba da wuri ba wai sunna sunna bid'a bid'a a sunna maganar sunna rabi sunna bid'a rabi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ka ji sunna to ka ji ko min islam jinnatan aw da auhu ya yi wani zira amal da kulofi sunni ka ta idan musulunci gaba ɗaya complete ba maganar kala kala ba kafa da ke kai za ka karara ba in nan ne gaskiya to ka ban da kai ake yi in can ma ne gaskiya to nan ma da kai ake ba zai yiwu ba الدين الاسلام دين الاسلام البحر السنه البحثه هي دين الاسلام البحر فان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعدده an rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ta fuskoki da dama ta sahabbai da dama muawiya amr ibn al-as anas ibn malik abu hurairah da dama daga cikin sahabbai sun rubuta wannan hadisi rawaha ahlus sunan waɗanda suka rubuta littattafan sunan irin su Abu Dawud irin su Tirmidhi irin su Ibn Majah irin su Nasa'i irin su Sa'id ibn Mansur sun rubuta wannan hadisi haka nan waɗanda suka rubuta al-masalih littattafan da ake kiran su masalih irin su Musnad Imam Ahmad Musnad Al-Tayalisi Musnad Abi Ya'la Musnad Ishaq ibn Rabi'a da dukkan littattafan da ake ba su irin wannan suna الإمام أحمد سنة سنة ثاني وأبي داود والترمذي سنة ما سنة وغيرهم لقولا وأن ما وأن أنه قال من ذا ألا يأتي وعليه إليه يوسف في تجامع ستفترق هذه الأمة ذلك ولا الأمة ولا الأمة أنا لكن أمة الإجابة بأمة الدعوة al'ummar da suka karɓa kiran musulunci suka tuni musulmi dama malamai suna faɗa akwai ummatul ijaba ko ummatul da'a, a nan malamai suka ci ummatul ijaba waɗanda suka karɓa kiran addinin musulunci din za su karkasu ala talatin wa sab'ina firqa sai sun kasu kungiya kungiya saba'in da uku kullu hafin nan dukkan wuta dukkan su wuta illa ga sai kungiya dai ta ala wajiyar jama'a su ne jama'a shi jama'a sun fara da kan sahabbai tabi'ai waɗanda su ne tawagar farko su ne limaman jama'a su wanda ya bi bayan su to yana tare da jama'a wanda ya saki layin su bayan ya bar jama'a a wata ruwa ya ya fito mana da abin sosai annabi da aka kalle shi waye alfirkatun najiya din kungiyar guda ɗaya da za ta samu kubuta da Allah yake man kana ala misli ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda duk yake kan kwatankwacin abin da nake kan sai a yau ni da sahabbai kaga ake jama'a din ba ana nufin wato dandazon mutane ba kun zumin jama'a ba wannan ake nufi da jama'a ba هذا حديث وله في كان أبين ده النبي صلى الله عليه وسلم يرى يو أكان تشيد تحب الحب حين جماعة دي حين الفرقة الناجية قال صلى الله عليه وسلم يا أبا جيكي والأمة ذات تسوك زوا تسوك بإن دعوكي وانا جيكي سؤال كفاكا كان دعوكي بس بس يا سمحك ai sun suka aiko da ɗari kuka lissafa fa suna da yawa ba ko iya waɗanda kawai ku sani za ku shiga tsirgowa banda waɗanda baka sani ba dan ta san ɗari ko a kowanne suka yi suka zama ko kula an san su a kowanne ba a san su ba a kowanne a wata ƙasa an san su a wata ƙasa ba a san su ba a ɗaya ta ce tijjaniya ƙadiriya da ƙashabandiya yobandiya غلوية عوسية شاذلية رفاهية ها فلا نفع يا يا إسلام يو شو سيدا إذا كتير وإن كان يسأل فاس كول فلا يو بند ولا من يسكت زبات إن سو معتزلة إن سو خوارج إن سو رافدة رافدة إمامية إن سو بيدية ها إن سو قدرية nan ma za ka ta lissafa to kuma sannan za ka zo a ƙarƙashin kowace tarihi shi a ɗin da sunan siri zaidiya imamiyya ismailiyya nikairiyya ya fi ke ga sunan karkashe da nan ba, da shi yasa malamai suka ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara zuwa gare shi usulul bid'a usulul bid'a wato ƙungiyoyin akwai abin da yake jigo ne kowace ƙungiya akwai wani jigo na ƙasa da take kanta ko da sun yi rasta da yawa amma jigan ɗaya ne in ka kaɗai ɗarikun sufaye jigan ɗaya ne sufanci sufanci waliyai karama kaburbura yayi duk abin da yin illa iyaka kowa da limamin sa ne kawai wannan limamin sa yana wannan limamin su yana wannan yana wannan yana amma kuma dai guri ɗaya zai ake da cikin da duk gaba ɗaya dai abu ɗaya ake zai a tabbatar cewa abai ta da wannan waliyai za su kaga wannan usulin suna ko ba daya in ka je ka dauki mu'tazila ba ga usulin su dai ne ne bawa hankali wani matsayi sama da alkur'ani sama da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gurin mu'tazila magana alkur'ani da hadisi waɗannan suna zuwa ne a mataki na biyu mataki na farko shi ne hankali duk abin da za a karanta a alkur'ani ko hadisi ka auna shi da hankalinka tukunna sun ce hankali shi da limani da farko kowa bin sa yake suka ce saboda yayin hankali da shi ne muka tabbatar da gaskiyar annabta gaskiyar wahayi hankali shi ya mana jagora har muka gane cewa ake maza Allah annabi ne abin da aka aiko masa wahayi ne alqur'ani to kun ga shine jagora na farko kenan kafin ba a kawo alqur'ani sai da hankali yayi jagora ya dan jagora to idan muka da muka tuke shi muka ce ai zai iya tunanin da ba daidai ba to kamar muna so mu tuke annabta kenan kenan ma da kila wani ya ce to ai ta yiwu ma da ya nuna muku gaskiyar annabta nan ma ba daidai ne ba to kaga kenan ya kamata kada mu tuke hankali domin sukan hankali zai bayu zuwa ga sukan annabta da wannan falsafa din da ke suka gabatar da hankali sai alqur'ani alqur'ani shine zai biyo baya suka ce duk abin da ya zo alqur'ani a fahimce shi irin yadda hankali ya fassara shi da hankali ya maka fassara a idan ka ga zahirin alƙur'anin da abin da yake nuna amma hankali ba zai ɗauka ba to yi ƙoƙari ya dawo wannan ka dawo da ma'anar ka bi daidai da hankali idan hadisi ne ka duba ka ga cewa kawai bukari ne ne to ai musulun ne roki kawai ka iya jefa da shi bukari mutum ne ya iya yin ba daidai ba abu huraira ibn umar ibn abbas duk mutane ne ka iya yin kuskure za ka sassar a ta haka ka kana cewa ba kawai ka fi faɗi in ka ga an yi dandazo an yi abin da dangane wajen ruwa da hadisi ka gan shi da dama sai da ya su iya ya su haɗu su zama kuskure ba to yi kokari ka ban tsaro ma'anar ka tafi daidai da hankalin shi da hankalin da dole dai shi zai ke gaba to wannan shi ne asu jibo, na gida. kuma har yanzu suna nan har yanzu suna nan kana ya musu lafi sai ya fara kawuncin da hankalin sa kai wannan fa ya fara tunani kai wannan ya fara nan. Kuma ba zai shiga hankali ba Allah a kai hankali ku shi kenan sai su shiga jayayya da kai sai su shiga jayayya da sai. idan ka kawo masa littafin da ba zai iya karyata ba sai ki to wannan your interpretation fassara ka haka duk da irin wannan kan ake fassara ka wani ma zai iya fassara ba yadda ka fassara ba to kun ji sai nassin zai zama kowa yana da fassarar da zai ba shi kaga ba da wani ba ya da wata haiba ce kai kai wannan fassara ta ce kai ta yi wani kuma ba haka ya fahimta to da haka ne aka yi ta tsatsare ta abubuwa da dama alkur'ani da hadisi ce hankali ba zai yarda ba ce annabi isa zai dawo hankali ba zai yarda ba a ce dana za ta dawo ta hudu daga yamma daga yamma mafaɗarta hankali ba zai yarda ba a ce akwai wasu yaji da maji za su fito a ƙarshen zamani hankali ba zai yarda ba a ce akwai kyakkyan zai fito zai yi kaza kaza kai hankali da zai kaza kawai shi hankali shi yake yadda, shi yake kin yadda in ya yarda shi kira in bai yadda ba to kuma duk da haka sai ya zama wata jilali sai ka ga cewa su da su a junan suna ta tafkar gima wannan hankalinsa ya ce kaza na wani kuma ba haka ba wancan kuma hankali a ji hankalin wani hankali abu ɗaya ne ya kamata ya zama koyaushe abu ɗaya ke fahimta in ka ce a hankalin za mu sa'a yi mana jagu to hankalin ba na haka ko nawa ko na shi ko na ta ko na su haka shi ke nan ko kowa sai ya saba na ce ni hankali na ne wanda ta ka ni hankali ba shi ya sa sun zama da mutum da lafi kowa da kowa gima. abu aliyu jibba'i abu al jibba'i abu aliyu jibba'i da abu al uba da ya kafarta uban uban ya kafarta da ka cewa kuma duk sunan su mu'tazila wannan an sun su ke tafiya ta shi'a duk kuma suka gina addinin su a kan wato abinda za su ce tausayi kuka an zalunci ne, an cutuwa ne an datuwa ne ka ga wannan shine addini kiya ka ga wannan addini kiya magana ne mace kenan an zalunci an laushi fatima an zuban mace da ciki an kashe husaini an saura ka koke koke waye aka gina addini kan wannan to saboda haka gaba ɗaya addini ne zama magana ce ake an cikiya an zalunci an wani ya zo ya samu wani faturi ya zo ya samu su shi a da da ba shi a da suna kasan jima ɗaya na sai ali shi ne shugaba ɗaya na a'a sai na har ne bai san waye ali waye abubakar ba wanne na an zalunce shi yana da ba a zalunce shi ba wallahi an zalunce shi an yi masa kaza an cuce shi shi ya kamata ya zama shugaba ke ba shi ya kamata ba kada har ne ki a ah, waɗanda su ne suke fatan shugabancin ƙasa a ƙasar su ne suka tsaya zaɓe yana da ai wannan shugaban eh, sheke rabin nan na neman shugabanci a sai kuma wannan suke ina fatan sa Ta kake a ah, wannan ai shekara ta biyu sama da dubu ai ai sun sun ah. a wani ne ta faɗa ko ne ta kuma to yanzu in kai kai nasara sai ne kuma sai zai dawo ya zama shugaban ko ne ko haka shi a za ta a kan wannan to zai ka tabbatar da wannan sai aka shiga ƙarya a zura wannan ƙarya a ce wannan ya shaƙe wani wanda ya shaƙe wani kuma duk ƙarya wani ya yi zalunci wani ya yi kantai wani ya yi munafici wani ya yi yaudara don ana magana ya an ciki wani an zalunci wani an yi mai kawai ga asalin shi asalin abin shi ne wannan a ɗifa a na atifa din kuma da yake inda ta samu ta yi tsoro ta girma shi ne can cikin farisawa waɗanda su addininsu, addininsu, addinin su na da al'adarsu gidan sarauta tana masa ganin sanin gidan gidan alloli asalin su haka ake ganin gidan sarauta ana musu ganin alloli ne wanda duk ya fito da gidan shi ya cancanta ya zama a wannan matsayi kowa bayan sani kaga da suka shiga musulunci sai suka shiga da wannan sharar haska majusanci sai suke ganin to ah jama'a Allah shine shugaba ya kamata in ya mutu wani dan gidan ne zai zama shugaba suna tuna majusanci daular ta gani ta ta daular ta ta ne wannan shi ne zai to sai suka gina musulunci akan wannan shi ko musulunci ba kan wannan zai ba ba za ka aka fita yaki ahalin zai cikin su ne a gaba sai sai da alisina a gaba in ba a ce ya zo ya zaba ya saba musu daula ba zai da gabatar da su da hadari ba an kashe su a yau ya zaba da shi amma da su in aka fito mubaraza a yakin ulfiya suka fito mubaraza ba dangin ka ba su suka fara fito su mubaraza ka duk inda hadari yake alul baiti din su suke fara shigewa wanda ya zo gina wa a ƴaƴansa duniya ba zai dinga gabatar da su ga hadari ba da yana tunanin ya wani su mutu to haiku ba zai gada haka musulunci da zai da wannan ba to za ka samu kowace bid'a tana komawa zuwa ga wani tushe ne guda ɗaya batiniya da tasawuf suka koma zuwa ga abin da abu guda ɗaya shine cewa a alƙur'ani akwai zahiri akwai kaɗi a alƙur'ani akwai zahiri zahiri shi ne na gama gari batini kuma shi ne na zahiri shi ne na gama gari batini kuma na wasu mutane ne na kaza mu ga malamai suka ce dukkan bid'o'i suna komawa ga asali guda saboda ka waɗannan usulun da usulul bid'a su ne saba'in da uku a ƙarƙashin su ya iya samun rasta Shi ta yi rasta da yawa mutanzilawa su yi rasta da yawa a sannan kuma irin su hawari su yi rasta da yawa su san yi rasta da yawa wannan ba ba ba komai amma dai suna komawa ne zuwa da tushe daya manzo Allah ya ce kullu hatin nas dukkaninsu a wuta suke ma'anar finnar dukkaninsu sun yi abin da suka cancanci su shiga wuta ba ana nufin dukkan wanda ya mutu daga cikin su tabbas wuta zai tafi ba abin da ake nufi abin da suke kai aiki ne na wanda in ya mutu a kai ya cancanci a kan shuka amma yana karkashin mashi'a ba duka da ake ciki kafirci ba akwai bid'a da take kafirci akwai da bata kai kafirci ba wanda ya mutu yana bid'a da bata kai kafirci ba ya yi aikin da ya cancanci ya shiga wuta amma Allah wa yassiru ba duna zalika liman yasha yana karkashin mashi mashi'atin ba yadda Allah ya so ya yi da shi in ya so ya fi mishi ce ta ga aljanna in ya so kuma ya yi masa uquba ya hora shi saboda kalmar finnar ba ana nufin duk wanda ya mutu cikin wannan tarkacen kungiyoyin ba tabbas dan wuta a'a abinda malamai suka ce ya yi aiki irin aiki na dan wuta ya cancanci shiga wuta أما بدعك فهو تحت المشيئة كلها في النار إلا واحدة ألا وهي الجماعة ita ce guda ɗaya wacce za ta samu tsira ita ce jama'a manzo Allah ya fassara jama'a da cewa wanda yake kan abin da nake kai ni da sahabbai na a yau ibn taymiya Allah ya tsara masa rahama zai yi mana bayani nan gaba kan suwa ne ne alfirqatul najiya yadda suke tsakiya a tsakanin waɗanda suka yi guduwi suka wuce gona da iri makaɗi da rawa da kuma waɗanda suka kasa suka gajiya suka yin abin da yake wajibi a kansu su sun tsakiya ne ba ta karkata zuwa ga waɗanda suka gajiya suka kasa ba ta karkata kuma kan waɗanda suka girme suka wuce iyaka zai zo ya mana wannan bayani daki daki a cikin dukkan al'amuran ahlus sunna fa hum wasaf wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa shine darasin mu na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bari mu ansa tambayoyin da suka zo a rubuce wani yana tambaya idan Allah ko akwai wani hukunci game da mace da ta yi tutun mota don wasu na cewa haramun ne in mutum ya ce haramun duk abin da kace haramun akwai abin da zai sa ka faɗa haramun Allah ne ya haramta yanzu Allah ne ya haramta an haramta saboda kaza da kaza amma cikin mota ta mace kamar mace ta hau raƙumi ne kamar ta hau doki ne a da can suna hawa doki suna hawa raƙumi kamar yadda mazan suke hawa a yanzu ba wannan ne ababen hawa ba mazan sun koma kan doki kan jirgin sama kan abubuwan kan kan kan mota kan jirgin sama kan babur wannan duk baya hana ita ma mace ta hawa wannan abubuwa duka illa iyaka dokokin da musulunci ya kafa mata dole suna nan kanta za ta yi sutura cikakkiyar sutura irin ta mace ba za ta kaɗaita da wani a cikin motar ba wanda ba ta ba ba za ta yi tafiya da za ta kira ta bulaguro ba ta tsawon kwana uku ba tare da ba tare da da maharami ba wannan dokoki suna nan kanta kawo a mota take a ƙasa take a kafa take tafiya a kome ko mai jikin tafiya dokoki suna kanta amma maganar cewa ko haramun ne mace tuka mota wannan babu babu wata hujja da ta nuna haka to wani kuma yana tambaya a yi masa abin da yake idan mutum yana sallah sai shugaban sa ya kira wuce zai iya amsawa ko ya masa wata alama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ai hujja ba daga alqur'ani ko idan shugaban naka ya da karkashin ayar shi kenan istajibu lillahi wa lirrasul wa da'u biyu. ai ba za ta anta masa ba wani kuma ya kawo hadisin da yake cewa wani mutum yana sallah ya saki izarinsa ya saki gyautarsa manzo Allah yake tafi ya sake alwala ya je alwala manzo Allah yake je sake alwala ya je sake alwala wani mutum ya ce ya rasu lallai me yasa ka umarci shi sake alwala sannan kai su. manzalla yake saboda ya saki sa kuma Allah ba a tabbatar sallah wanda ya saki sa hadisin bai inganta ba ko za ka taɓa ta lokaci a kansa wanda ya saki gyautarsa izarinsa ya aikata haramu amma da ba shi ke nuna sallar ta ɓaci ba ya yi abin da bai halatta ya yi ba kamar da ya sace kuɗi ya zuba a ya sallah sallar tana nan fatar kuma tana ba alaƙa tsakanin sallar da fatar ana nan ana cajin sa bisa da fatar sallar su kuma da yayi in yayi yadda aka ce yayi Allah ka zuwa sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada sakin tufati su wuce idan kawo yana cewa uzratul mu'mini ila rizqi فإن كان ولا بد فإلى الكعبين وما أسفل من الكعبين ففي النار. فهر مؤمنين rabin kauri in ya zama silas to ya take ta katta wuce idan sawu ya sai dai idan sawu in abin da ya wuce idan sawu kuma fasinna to kuma wannan Allah zai kona wannan abin da ya faru da wuta Allah ya hana wannan kuma ya nuna cewa yin wannan tun tabo ne tun da ake fasinna kaga ba magana makaruri ake ba magana haramun ake makaruri ba a cewa fasinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi dan Umar ya tafi tufafin su suna sun wuce ibn sun wuce idan sawo manzo Allah ce in kunta Abdullahi farfa izar in kai ne Abdullahi bawan Allah to dage tufarka dage ka da yadda wasu suka ce ka iya saki tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zan jarra saubahu khuyala لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب عظيم wanda ya ja tufafinsa yana da girman kai yana nuna isa Allah ba zai kalle shi ba ba zai masa rama ba yana da azaba mai tsanani suka ce sai idan ya sa sai idan akwai girman kai tare da cewa akwai bambanci tsakanin jarru sau da kuma tufa tufa ta wuce idan sau akwai wanda za ta wuce idan sau amma ba ta jan kasa akwai kuma suke ke jan kasa sannan kuma yana tattare da girman kai wanda zai ja sifarsa tana jan kasa tattare da girman kai to wannan shine hukuncin sa da aka faɗa ya ja sifarsa kuma da girman kai wanda kuma zai wuce idan ka wuce idan sawu ko ta ja amma ba girman kai to shi kuma in ya san abin da yayi na sako ne shi kuma ga hukuncin sa fatin nan in ga kula wancan hukuncin ya fi sanadi. la yanzuru Allahu ilayhi wa la yukallimu wa la yu'aqabu wa la yuzakki wa la yu'aqabu ba zai kalle shi ba zai in masa rama ba ba zai ba zai tsarkake shi ba yana da azaba mai raɗaɗi amma wannan sai a ce ba a tsala minal ka'baini fa sunna kana ta wacce hukuma ta fi tsanani idan hukunci ya bambanta dole bujabinsa ya bambanta a bujabinsa abin da ya haddasa hukuncin ya zama daban da abin da ya haddasa hukuncin suka zama daban sai hukuncin ya bambanta shi yasa bukari ya musu babi daban-daban ya yi babin wannan ya yi wannan babin kowanne ya sa hadisin sa a ƙarƙashin babinsa suka ce ga sai na abubakar ai shi yana jan suka sa kasa maza Allah yake baya ciki suka ce ga haka sai na abubakar ma tafiya yake suka ta kana jan kasa ka ga wannan shi suka ce sai na abubakar sai abubakar cewa ya rasulullahi izari yastarfi illa an yata'ahadu ya ma'aikin Allah tufata tana saki za ta saki ta zamo amma lokacin da duk na kula ina kula ina dago ki yana sifarsa tana saki amma na ɗago ta sai da abubakar mutum ne ramanni da haifi. in ya ɗaura gyauto ba ya zama a jikinsa sosai in ya ɗaura gyauto ba ya zama a jikinsa ko farkellansa ba ya zama a jikinsa saboda ramarsa sai ya dinga saki shi ne manzo Allah yake da shi lafiya ba ta cikinsa lasta min man yajurruhu ko yala ba ta cikin wanda yake kan tafarka kaga bambanci a nan yanzu Allah sallallahu alaihi na farko sai da Abubakar ba ya je an dinka masa sa tun farko ta wuce idan kai ko tun farko ma za ka dinga ce sai dan kara yana iya ne dan kara ne dan kara kaga kai ba magana kana take bane sai ka take ta tun farko kaga kai ya bambanta sai da Abubakar sannan shi ya ta'ahaduhu ya yana yana da guda ya saki sai dago kayan sa kai kuma ma maka su ka dago ko an ba magana ma yanka kace haka ba kai kike ba sannan abu na uku sai da Abubakar ya samu wanda ya yi masa shaida ya karfafe shi shi ne manzo Allah wanda yake Allah yana masa wahayi yake lasta bin man yajibu kuyala kai in kai yau waye ne maga ba wannan gaskiya ya yi ka ce ta kai abu kai ra ka dai ka samu banda ta ga maka hadisi ba wanda zai ce lasta bini waye yake maka wannan saboda haka sai a kula wani kuma tambaya yake yi malamin duba da hisabi da kuma yan yan menene ko yan menene ko malamin duba da hisabi da yan jagora kai ban gane me rubuta ba kaga rubutu da za a gane wani kuma yana so a gaya masa wannan hadisi wanda duk ya mutu ba shi da shugaba da ya yi wa mubaya ya mutu ya mutuwa irin ta jahiliya ya ma'anar ta ce wani irin shugaba ake nufi menene matsayin mu a yanzu inda duk aka samu shugaba na musulmi shugaba na musulunci wajibi ne kowa ya shiga ƙarƙashin mu baya musulmi suka haɗu suka naɗa shugaba wajibi ne kowa ya shiga mu baya wanda ya mutu baya ƙarƙashin mu baya a shugaba da musulmi suka zaɓa a matsayin shugaba to ya mutu mutuwa ta jahiliya ba wai shugaba na ƙungiya ba shugaba na musulmi gaba ɗaya an gane ko ka ga shugaban ƙungiyarka a shugaban ƙungiyarka ba da wannan shi ya samu Allah a wani ruwa ce wanda ya zo ya samu kan ko a haɗe kuna biyayya da shugaba ɗaya ya zo ce zai dasa muku wani kuka shi to a yanzu ba wannan maganar ake ba ba maganar mubaya ake ba ko a ko cakka ko waye maganar tsayawa ake dimokuraɗiyya a yi takara a yi zaɓe a jefa ƙuri'a a yi rigin a yi sama da fati a yi waye a kawo muku wanda ku ba shi ko ce ba kuna so ba ka ga ba ka da wata mubaya ba ba da ya ake ba duk kana kai da kike ga ala demokradiya kowa da demokradiyar sa duk kariya ce ba wata demokradiya guda daya kowa da irin tashi to ba irin wannan mutum ake magana a nan ba kan ku ɗauko irin wannan shi kan sa wannan wannan shugaban da aka ɗora muku shi shi kan kansa sharaɗin sa a samu ɗan adawa sharaɗi na yadda demokuraɗiyya a samu ɗan adawa wanda kullum za su fita su soka in ba ɗan adawa to ba demokuraɗiyya in ya saka wa ɗan adawa mara suna faɗa a cikin ce to shi ne ba dugun demokuraɗiyya ga shi ɗan adawa suna ta faɗar kowa abin da yake so shi ma har alfahari zai yi da wannan Ka gama shi ne ba shi da yake magana a nan ba sai da suna ɗauko abubuwan da suka zo da wani tsari daban su shi akan wani kuma tsari daban a samu ruɗu. Ila iyaka kawai irin waɗannan shugabanni da za a dasa maka ba ka da ya za ka yi don ko ko ka ko ka so wani abin dole ka bi shi ba ka da lafi za yi ba ka da abin da za ka iya yi a aikace ka ce za ka kawar da su a yanzu kai ka kawo naka don haka akwai abin da za su sa dole ka bi za ka yi tafiya dole ka yi passport dole ka jira visa dole ka sai wai ka isa ba ka je ka hawo jirgi kawai kama ka to kai ya samu a cikin wani wajibi muka samu kan mutum lokacin da khilafa ta musulunci wanda ita ce inuwa ɗaya da ta rufe duniya gaba ɗaya tun lokacin da ta riga ta kauce shi kenan kuma aka yi musu duniyar musulunci a yada kowa ya kama nashi bangare ya rike ya ce shine nashi nan ne nashi kuma waɗannan da yake tare da su ne ƴan ƙasarsa in ma yi ka shiga cikin su ba musulunci ba ko me kake ko kwana sallah kake cikin su kore ka da ka zama magana da ake kai ma sarkin gurin mu baya ko haka ma zai in an kama ka ko yi a kai ƙasarka ko da arni ne yake mulki a ƙasarka ba ruwan ba zai nan ba shi ne ake magana ba wani kai shugaba ne na ta kai ma kana jin na kai shi ma yana jin kai rashi wani kuma dogon wasu dogo ba a kan ya rubuto tarihi na to tarihi tarihi yana nufin tarihin karatu na fara karatu a Kano ina jin na ka faɗa ko na taɓa faɗa na taɓa karatu a karatu na na na na primary da na secondary a Kano ne a wannan Arabic Teachers College inda na gama 89 da 1990 na tafi Saudiya na je jami'ar musulunci a nan na yi digiri na na farko a fakulti na hadisi an gaya ta hadisi na yi digiri na na farko na na biyu na na uku biyu na gama a bara bara a watan a watan shawwal na bara na dawo Najeriya saboda haka ina da shekara ɗaya da wani abu da dawowa bayan na shekara goma sha shida a ƙasar Saudiya saboda haka wannan a takaice shi ne to kuma sai rubuta wata wata kama kama kama ke kama ke ya ce shin gaskiya ne shin gaskiya ne cewa kai malamin mashaf jafar ne kuma ka taɓa karantar da shi ni ba malamin sa bane ne abokin sa ne aminin sa ne tare muka taso tare muka yi karatun secondary a gwamnan arabic teachers college sun suna bangaren karatun qur'ani kuma bangaren his muka gama ya riga ni zuwa jami'ar musulunci da shekara ta ya tafi ikina na tafi yiki muka zauna a can muka yi karatu ya taho ya baro na a can na ci gaba ban dawo ba sai bare bare din saboda haka muke tare har ko da yaushe duk al'amuran muna tare wannan shine abokin karatu ne kuma abokin karatu ana iya karar juna faru da wani abu ya faru da wani abu wannan kuma fa'ida ce ta ilimi a duk inda waɗanda suke karatun ilimi suke to sukan ƙari junansu da da wasu abubuwa shin malam mutum zai iya bin kowane musulmi sallah in ka kira shi kowane musulmi to duk musulmi ya yi sallah za ka fi shi sallah duk musulmi wannan ba za ka bi sallah ba sai yadda kafircin sa ya bayyana kafiri ne ya bayyana ya shi ma ya san shi ma abin da yake kafirci to wannan shi ne amma duk wanda yake musulmi ana bin shi sallah eh, eh, eh. ka ta ne kawai tun da zai mutum mai kyau ba to waɗannan dai a takaice su ne tambayoyin da za mu ansa akwai wasu tambaya ta je a makare sai ya haƙuri sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi